واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نعم دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الأنكبوت karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 43 misali da Allah subhanahu wata'ala ya buga game da dukkan waɗanda suke riƙon waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin majiɓantan al'amuransu ko abin bautansu ko mataimakansu ko kuma majiɓantansu. Allah ya ce ka salil an kabuci ta baita, kamar gizo-gizo ne ya saƙi gidansa wa inna auhanal buyuti da baitul Allah ya ce mafi rauni da lalacewan gidaje Allah ya ce gidan gizo-gizo kenan duk wanda ya jibanci wani koma bayan Allah ya zama majibancinsa mataimakinsa abin bautarsa wanda yake kira yake roƙo wani ne koma bayan Allah to ya sake reshe ne ya kama ganye domin abin da ya riƙen Allah ce ba zai mishi amfanin komai ba mun karanta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir duk waɗanda kuke bauta kuke kira koma bayan Allah Allah ce ba su da mallakar koda qitmir ba dabino ba wannan farar ledar da take cikin dabino wadda in kana so ka ci dabinon ma sai ka fid da ita kowannar ledan Allah ce ba su da mallaka wannan duka ubangiji yana kiran mu ne ya nuna mana mai cutarwa mai amfanarwa shi ne Allah wadda komai yake hannunsa shi ne Allah kenan shi ya cancanta mu kadaita shi da bauta shi kadai ba abokin tarayya sannan ya ce dukkan abinda aka rike koma bayan Allah Allah ya san abu ya alamu ma ya da'una min dunihi min shi Allah ce duk abin da wani rike koma bayan Allah duk abin da wani rike Allah ce ina sane da shi mai yi shi ne Allah mai yi shi ne Allah Allah ya samu dace yau za mu tashi farkon aya ta 44 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية ya halicci sammai da kasai da gaskiya ma'ana ya halicce su bisa wata manufa ta gaskiya Allah ba ya yi sama ba ne sakaka Allah ba ya yi ƙasa ba ne sakaka ba ya yi halittun da ke tsakanin sama da ƙasa ba ne sakaka babu manufa Allah ya ce ya halicci sammai da kasai Allah ce da wata manufa ta gaskiya wannan manufan ita ce tauhidi ita ce tauhidi ka ga gagara misali yi bayan ya yi wani kuma ya gagara kwaikwaya shi kuma ba abin wani ya kwaikwaya ba duka waɗannan ayoyi dalilai ne masu ƙarfi da suke tabbatar da Allah ɗaya ne kuma ba abin bauta daga gaskiya shi Allah ce to ba ya halicci sama da ƙasa a banza ne? ba ya halicci ƙasai a banza ba ne. ba ya halicci halittu a banza ba ne akwai manufa ta gaskiya da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dukkan wannan halittu ashe abin da ke kanmu shine nazari zuwa ga waɗannan halittu da kuma ɗaukan izina da ke cikin waɗannan halittu domin mu tabbata akan kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يتي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين الله ce ba mu السيد sammai da أكان سميدك السيد da سابق جاء ba shiriri ta yasa muka halicce su kai ne kawai don a same ka ne kake kace kawai ina huta duk abin da Allah ya yi akwai hikima cikin samar da wannan zau ma na kuma illa bil haɗi Allah ya ce ba mu halicci sammai da ƙasai ba Allah ya ce sai don wani dalili wani haƙƙi shine tauhidi inda duk abin da yake kewaye da kai kana kallon su kana nazari a kansu amma ka gagara kaɗaita ta Allah da bauta to ai rayuwa ba a yi dace ma kalakana kuma illa bil haqq Allah ya ba mu halicce su ba sai don wani hakki wannan hakkin shine kaɗaitakar Allah da bauta da kuma cancantarsa da a daita shi da bauta walakinna na walakinna na la ya'lamun Allah ce mafiya yawan mutane bai sani ba a wani ku ya ce ma kalakana samawati wal arda wa ma bainahuma batila wa ma kalakana samaa wal arda wa ma bainahuma batila ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار Allah ya ce wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin ƙasa da sama Allah ya ce wai mun halicce su ne a banza haka kawai ba dalili ta. Allah ya ce ba haka banza. wa ma khalaqana as-samaa wal arda Allah yace ba mu halicci sama da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin samai da ƙasai ba mu da itatuwa da dabbobi da dukkan sauran halittu ba batilan Allah yace ba mu halicce su don shiririta ba a banza muka halicce su ba zalika zannul ladina kafaru Allah ce domin hakan shine zaton kafirai ita rayuwa ba ta da wani abu da aka shirya mata face kawai ka ji daɗi a rayuwa amma ka ɗauki wani izina? a manuwar ka dubi ruwa da za ka ɗauka ka sha annabi ya ce in ka sha ka gode ma yau inda ruwan nan zai tsaya a rasa to ka zauna ka yi nazari me ga me aka haɗa aka yi ruwan wadda in ba shi ba za ka rai don Allah akwai darasi ko ba zalika zannin labina kafaru Allah ya ce amma shine zaton kafirai kawai in an sha ruwan kawai a ci gaba da rayuwa to wanda ya yi ruwan ba wani abu ba wani abu shi wanda ya yi ruwan tun da dai ba kamfaninku ne ta yi ruwa ba har yau duk ci gaban da duniya ta yi a harkar technology da ruwan Allah ake aiki to tun da ba ku kuka yi ruwan ba yanzu don Allah wanda ya samar da ruwan in kun sha ruwan ba komai kawai sai kun ce ku tafi abu jama'a mun fahimta والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الله يكي رأيوا إلي رأيوا أرنا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون الله يكي وأن سوك كافر كيما الله يتمتعون سنة والولرسو ويأكلون أتعشا كما تأكل الأنعام يددبوا بين جدا سكيتي Allah ce kuma haka da ku rayu kawai a ce baka da wani manufa baka tsinkaya ka kalli shinkafar ka kalli masarar ka kalli dawa ka kalli dukan wannan abinci yadda yake tsurowa kai dai baka isa tsuro da shi amma da shi kake rayuwa to yanzu wadda ya tsuro da shi din tunda ba kai ba ne, ba a gidanku ake tsiro da shi ba ba kuma kasar ku ce take tsiro da shi ba yanzu idan kun ci kawai Allah ka sai kun ce ku tafi abu yanzu shi wadda ya tsirar muku da wannan abincin ba za a saurare shi buke Allah ce to zalika zannul ladina kafaru wannan shine zaton kafirai kawai kai rayuwarka so idan ka biye ma wannan tunanin wallahi banda rayuwar duniya babu abin da zaka shi kuma tsarin kafiri kaga koyan yan uwanka babu wanda kowa zai nemi nashi haka ne wannan saman da kake ganin sama da Allah ke ta buga misali su fa ba su yadda wai saman nan rumfa bane a irin tsaban nisantar nan ne yasa kuke ganin ta kaman sama muka ce kasan ma don Allah ya sa muna kanta ne ita ma da sun ce ba kasa ne. ba abu ne da za a iya takawa ba to akan irin wannan tunanin kafiran waɗansu suke rayuwa saboda kai yadda suka ce saman nan ba rumfa ba ne? Allah ya ce rumfa ce to yadda suka ce ba rumfa ba ne wani kawai shi ma haka zai tafi ba rumfa bane kai in ka ce rumfa ne na ma kallon ba kawai rumfa ce ko ba rumfa ba ce rumfunan ma guda bakwai Allah ya ce eh to duka ayoyi ne abinda yake hakki game da waɗannan al'ayatul kauniya shine ka dinga zama kana nazari wannan zai baka ƙarfin gwiwa wajen bin Allah inna في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون الله يتي إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين الله يتي cikin halittan sammai da kasai Allah yace akwai ayoyi ga mu'mini akwai ababan ɗaukan izna akwai ababen ɗaukan darasi akwai bayyanar ikon Allah wadda zai sa mutum ya kaɗai ta Allah da bauta Allah ya ce ga muminai a cikin halittar samai da ƙasa inna fi samawati wal ardi Allah ya ce lallai cikin halittar samai da ƙasai la'ayatun lil mu'minin Allah ya ce akwai ayoyi ga mu'mini ka duba yadda aka shimfi da ƙasa haka za a yi ta tono ƙasar tun ana wannan aje kalan wannan aje kalan wannan aje kalan wannan wani ana tafiya a ƙasa a samu dutse ba wadda ya isa ce ma ga kamfanin da ya kwangilar da wannan ƙasa Allah ce da akwai aya a kanta kuke rayuwa a kanta dabbobinku suke rayuwa a kanta dukkan al'amuranku yake guda wa fi halkikum Allah ya ka cikin halittar ku Allah ya ce akwai aya hmm. ka dubi yadda hanyoyin jini suke gudana a jikin mutum daga nan wannan ya ɗauka ya kai can wannan ya ɗauka ya kai can wannan ya ɗauka ya kai can duk hanyar da ta tsaya to wannan gaban sai ta ɗauko lalace wani kamfani ne ya maka wannan wayarin ɗin akwai aya akwai aya wafi kalikikun cikin halittar ka dubi tafin hannunka ka dubi tafin kafanka sassan jikinka naman da ke kan cikinka ba shi ba ne irin naman da yake cinyanka kowane gefe ko dabba ce irin wannan daban irin na wancan wajen daban shi yasa wadda ya san harkar fawa in ka yanko naman ka daga zai ce maka na waje kaza don Allah akwai ayyaku ba akwai aya kafanka tun na yarantar nan shi kake takawa har yau sai ka sayi mota ta ci taya a canza ta ci taya a canza ta ci taya a canza kai har yanzu baka cinye wannan guda ɗayan ba akwai kwarewa ko ba kwarewa a nan akwai kwarewa akwai kwarewa ka duba ta fatar da take cikin tafin hannunka ba irinta ne a bayan hannunka idan da irin ta cikin tafin hannu ita ce a bayan hannu na bayan hannu shine a cikin tafin hannu da mai aikin karfi da zai ci abinci wafi kuma, Allah ce ku zauna ku yi nazari game da halittar ku da akwai aya ko ba aya akwai aya wa ma ya fusu min dabbatin Allah ce irin dabbobin da Allah ya zuba a bayan ka ka dube su in jaki ne akwai na jeji akwai kaza akwai kaza idan dabba kaza ne akwai kaza akwai kaza simfurin su jinsin su zaka gan su kala kala daban-daban kuma kowanne ɗabi'arsa daban da ɗan haka mu mutane kalan mu daban yaren mu daban jinsi jinsi ga munan jinsi ɗaya ne amma kuma ɗabi'unmu da halayenmu daban-daban wani zai zauna a gefen kai daga hannu yana addu'a yana roƙon Allah kai ba ka jin me yake faɗa shi ba jin me kake faɗa saboda bambancin yare kuma duka Allah kuke roƙa wa ma yabuthu min dabbat dabbobi da Allah ya zuba a bayan ƙasa ayatun liqaumin yuqinun Allah ce akwai ayoyi ga mutanen da suke da yaqini sai ce wakti lafin laili wannan hari hakanan saɓawan dare da wuni a yi dare a yi wuni a yi dare a yi wuni akwai aya ko ba aya akwai aya gudanarsu a hannun Allah kawai ba wadda ya isa don ransa ya ɓaci ya ce to yau rana ba za ta sa'i ko akwai ba saboda ko lokacin tashi yayi ko bai tashi ba lokaci zai tashi ka wama anzalallahu minas sama'i min ma'in min rizqin da kuma abinda Allah ke saukarwa daga sama na arziki shine ruwan sama fa ahya bihi al-ardh ba'da mautiha wanda yake rayas da ƙasa da shi bayan ta mutu ta bushe ta ƙeƙashe, in ya saukar da ruwan sai ƙasar ta rayu yana daga cikin mafi girman arziki da Allah ya maka Shi ne ruwan sha ka dinga lura da sababi na gudanar da abubuwanka sababi na gudanar da abubuwanka idan ka ci ka sha to idan rubutu ne sai ka yi mai kyau idan kana jin kishi rubutun ba zai yi ashe duk wannan walwalan ta ginu ne akan da Allah ya azurta ka da shi na ka ci ka shi idan ɗaya cikin waɗannan larurori ya bijiro to dukkan waɗannan ababa kuma sai su tsaya to ba za ka juya ka kalli wannan ni'iman da wadda ya sabbaba maka ita ba da yawa mutane da yawa mutane da yawa mutane wallahi ba ubangijinsu ba har abokan zamansu mutane yan uwansu suna musu mutulci waɗansu ba su an duk lokacin da kake rayuwa ka dinga lura da sababi kaga wal'adiyati babahan falmuriyati han Allah na ba da labarin dawakai ne da ake shiga yaƙi da su yadda suke gudu suna ƙugi yadda suke gudu ko fatan na dukan sahara ko tsakuwa wuta na ƙyastuwa za su je su kai hari da iyayen gidansu saƙon da yake ciki shine doki shine gidan sannan abin da yake bashi dawa ne ko dusa ko ciyawa lokacin da aka haushi aka yi tsamara shi dokin ya san yaƙi za a shiga amma saboda biyan bukatan ubangidansa haka zai kutsa ya san za a iya harba kifiya ko a jefa mashi ta same shi amma dai tun da wannan shi yake ba shi dusa da ciyawa ya yadda ya danna ya kutsa ya shiga amma kai da Allah ya ma komai ka ki ka bi shi ne bayan Allah ya jero gudu da dawakan da yadda ake kai hari da farmaki sai ya ce, innal insana li rabbihi lakanu Allah ya ce to amma dan adam ne yana mun butulci ga doki yana ma ubangidansa mai bashi dusa da ciyawa biyayya Allah ya ce amma ni kuma yana mun butulci haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne ka zan mai godiya ma Allah ka zan mai kimanta mai girma ma Allah mutum zai shiga gidan rediyo ta surutu saboda wani ya je ya musu sola a anguwansu ko ya musu sola a ƙauyensu Allah da yake ba da ranar da ake zukan solan kyauta amma shi ba zai iya yaba ma Allah wannan rana yanzu Allah kaɗai ya san ta inda ‘yan adam suke amfananta zai haska duk walwalar da za ku yi a cikin tarafi akwai wadda ake kawo mishi billin a sarrafa ta ta wancan wajen a sarrafa ta ta wancan wajen to amma duk wannan ba zai sa ya yi jinjina da yabo da godiya ma Allah ba ya fi ya je ya ɗaga murya ya yi ma wadda zai ba shi filin da zai gina gidan shi ba laifi ba ne duk wadda ya ma goma ta arziki ka yaba amma butulci ne shi kuma Allah ka yi watsi da nashi ai shi ne ya zama sababin samun filin tun da shi ya kero maka wadda ya baka filin yanzu da wadda ya baka fili da wadda ya yi wadda ya baka fili wa ya fi cancantar godiya shi ya fi cancanta shi ya fi cancanta duk yadda kake son mahaifiyanka shi kuma shi ya kero maka ita kaga ai ya fi burgewa sai ka yi mishi godiya akan waɗannan ni'imomi da ya ni'imtar da kai su za ka koma gida ka ga 'ya'yanka hankalinka ya kwanta akwai waɗanda ya riƙe aihuwan gabarinsu ba su taɓa ganin 'ya'yansu ba ya ma goma ta arziki ko bai ma ba ya maka to duk karka dinga mantawa da ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da su gare ka to shine dukkan waɗannan Allah ya halicce su ne domin kai ka ɗauki izina aka yi dabbobi aka hore maka su aka hore maka su ku je ku kada katon bujumi ku yanka kai idan ba don horewan Allah ba ka tsaya ka kalli bujumi da kyau sa'an ku danne shi ku yanka ne haka ne ai da girman jiki da komai zaki bai kai shi ba ku je ku danna zaki ku yanka ba to shi ma Allah ya hore shi ne yaro ɗaya sai ya kaɗa shanun guda ɗari ya tafi da su horewa ne idan ba don Allah ya hore ba ya isa yasa zakuna ko damisa guda biyar a gaban sai kora su ana cewa yanzu ga wata damisa ta kwace anguwa hidai kowa ya kula kofar haka ne saboda ka saniyan ma hore ta ne in bai hore ba idan ta kwace dole kawai kowa ya rufe gidansa to amma sai a tura mutum ɗaya ko mutum biyu je suka mutu akwai abin godiya ma Allah ko babu wa sirifin riya Allah ce da kadawar iska da shi nan kowa na ta kannan ba wani wadda zai tare ba za a ce sai ka je an yi verification tukunna a sake maka naka ba haka ne haka ne kowa daga gidansa yana shekan nasa eh ai Allah ne ce wa sirifin riya akwai aya ko ba aya akwai aya ayatul liqaumin yuqinun ya'qilun Allah ce duka ayoyi ne ga mutanen da suke da hankali haka ne ko ba haka ba haka ne saboda ka duk irin waɗannan ayoyi ka zauna kana nazari a kansu waka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun Allah yake waka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi ayoyi nawa ne ga sunan jinjin Allah yake a sama da ƙasa yamurruna alaiha amma mutane suna wuce ba ruwan su da su wa hum anha suna masu bijiriya ba ruwansu da su ba ruwansu da lura da abin da suke ɗauke da shi na izza Allah ci ganin ayoyi da yawa a sama da ƙasa amma mutane suna wucewa ko bai dame su ba bai dame su ba su ɗauke shi abin ɗaukan izina ba ba su ɗauke shi abin ɗaukan to haka ake zama waɗannan ayoyin zama ake ana nazari da إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله يتعلق السماء دكسا ساقا وندري دوني أقوي آيوي كما سؤالك a wani ku ya ce zama suke yi wai tafakkaru na fi kalfi samawati wa suna nazari game da halittar samun da yana da kyau ka dinga samun lokaci na tadabburi ko a wikin ka samu lokaci ko awa ɗaya ko biyu ko uku kawai ka yi nazari na dotta wanda ka san sun mutu a unguwan ka dinga nazari kafin ka gama nazarin za ka ga ka koma ruwan hankalinka ka zauna ka yi nazari yau kawai za ka tunu waɗanda ka san 'yan anguwan nan ne Allah ya karɓi rayuwarsu ka dinga lissafa baban wani ya rasu mahaifiyarsu wasu kanin wani ka dawo kan classmate naka wadda kuka fara primary ko zuwa secondary school da su wane ya mutu wani ya mutu wani ma ya haukace kai ne ka ba ma Allah da ya barka wani ga bencin ka gana shi yanzu kashinsa ya yi fari a kabari kai nawa ka biya aka barka da kake ta ƙara sallolin nan kake ta ƙara azumin mukan nan kake ta ƙara istighfarin nan mutum zai samu aya ko bai samu ba أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا الله zauna كزونا لي nazari, كو ku كزونا tsakaninku da كما كزونا ka zauna الله يو كزونا ذاك ma مكانك da kanka. Allah ce ko ku zauna da kai da wani abokinka ku tattauna akan abokan ka dinga zama kana samun irin wannan za ka samu ayoyi wa'azuzzuka masu yawa da za su amfani ka wallahi malam kaga rayuwar duniya sai da haka in ka ce ba haka za ka sha mamaki za ka sha mamaki wata kawai ba ka yi aune ba sai ka ji ana sa maka katako a kanka haka ne to Allah ya ce wa kalaka Allahu samawati wal bil haqq Allah ya halicci sammai da ƙasai ne da gaskiya inna fi zalika la ayatan Allah yake kuma a cikin wannan halittan akwai aya ga mu'mini akwai abin daukan izna ga mu'mini to sai Allah yake أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المنكر ولذكر الله أكبر والله Allah ya ce, Utlu ma uhiye ilaika minal kitabi wa akini sana, Allah ya ce, Ka yi tilawar abinda aka maka wahayinsa na littafin Allah al-Qur'ani, sai Allah ya ce, Wa akini kuma ka tsaye Waɗansu malamin tafsiri, suka ce wannan dalili ne mai ƙarfi akan karanta alƙur'ani da kake yi a sallah da zai ɗauke maka karatun alƙur'ani da Allah ya ce ka yi ka san wani shi da alƙur'ani ne dai su haɗu a sallah amma bai da lokacin da zai ɗau ƙur'ani ya karanta Allahu akbar in dai za ka ji ƙur'ani a bakinsa to sallah zai amma in ba sallah ba bai da time na alƙur'ani wani wannan ƙur'anin da ka gani wallahi ya fi wata uku bai ɗauka ya buɗe ya karanta watlu ma uhiya ilayka min alkitabi Allah yace ka karanta abinda aka maka wahayinsa na littafi ka karanta ma ka abinda aka maka wahayinsa na littafin Allah sai ce kuma wa aqimi salata ka qida sallah kaga wannan karanta alqur'anin daban qida sallah daban ina jin suratul kahfi ne nan ma yace utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا الله يتي قتل ما أوهي ما أوهي إليك من كتاب ربك كي تلاور abinda aka maka wahayinsa na littafin ubangijinka utulu ma uhiya watulu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik Allah ce kayi tilawar ka karanta abinda aka maka wahayinsa na littafin ubangiji duka umurni ne da karanta alqur'ani wallahi jama'a mu tashi game da al'amarin alkur'ani fa ba karamin ci baye bane ba fa karamin ci baya bane malam a ce baka iya alkur'ani ba fa karamin ci baya bane ba fa karamin walakanta kanka bane ba fa karamin walakanta kanka bane a ce baka iya karanta alkur'ani ka yarda Allah shine ubangijinka ka yarda alkur'anin nan Allah ne ya saukar da qur'ani kuma ba ruwanka da qur'ani watsi da ƙur'ani fa watsi da Allah ne watsi da ƙur'ani fa watsi da Allah ne Allah fa zai tambaye ka akan alƙur'anin wakalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai karan waɗansu cikin al'ummarsa akan fa sun kaurace wa Qur'ani wa qala ar-rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace rabbi ya ubangiji inna qaumi mutane na wasu daga cikin al'ummata ittakadu hadha al-qur'ana mahjura sun riki wannan al-qur'anin abun kauracewa ba ruwan su da shi Allah kaurace ma qur'ani ya kamata kowa ya tashi yana da wahala ka samu wani abu da ake neman kusanci a gun Allah da shi kamar karatun alkur'ani shi alkur'ani ko baka san fassararsa ba kana karanta shi ibada ne kowane harafi ɗaya kuma lada goma ne ka kalli garan asin da yake cikin qur'ani kowane harafi lada goma ne in kace bismillahir rahmanir rahim ba'un din lada goma ne sinin din lada goma ne mimun din lada goma ne don Allah baka iya ba baka zalunci kanka ba ga albarkar da ke cikinsa duk lokacin da za ka yi mu'amala da ƙur'ani mu'amala ta gaskiya rayuwarka za ta yi albarka don littafi ne mai albarka kitabun an zallahu ilaika mubarak أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الله يسي littafi ne da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mubarakun Allah ce mai albarka matukar za ka yi alaka da ƙur'ani wallahi da ka yi albarka kuma a ce har yanzu ba ruwanka da ƙur'ani har yanzu ba ruwanka da ƙur'ani ka ga yadda mutanenmu suke rayuwa duk takardar da ake bukata mutum na rayuwar duniya ya samu ya samu zai daga wannan ya yi kaza wannan kos kaza ne wannan kos kaza ne wannan na kaza ne wannan na kaza ne ba yi da kos ko na shekara ɗaya akan alkur'ani duk wannan abin da ya hada na ilimin mukan rayuwar duniya ilimin addini ba yi da na ɗan naziri inda za a ce ya da ikama ba zai da ikama daidai ba inda za a ce ya kira sallah ba zai kira sallah daidai ba inda za a ce ya ja sallah da zai yi karatun sallah daidai ba inda ƙabli da ji za ta shiga cikin sallarsa bai san yaya za a yi gyara ba don Allah wani irin rayuwa kake don Allah wani irin rayuwa kake wani irin rayuwa kake wani irin rayuwa kake duk abin da ake nema duk abin da ake nema na rayuwar duniya kana faɗi tashi akan amma lahira Ƙafarka tana naɗe lahira ƙafarka tana naɗe mu tashi ma wannan mu tashi ma wannan ka tashi ka fahimci addininka ka tashi ka fahimci addininka ‘ya'yanka ba za su maka addini ba akwai ɗan da zai masallan azhar ne akwai wanda zai masallan isha'i ne babu babu saboda ka mu tashi Allah ya yi umarni mu karanta alƙur'ani mu riƙe alƙur'ani musamman a nan alƙur'ani mu dinga tadabburi muna nazari game da ma'anonin alƙur'ani shirya ne duniya da lahira shirya ne duniya da lahira amma karka miƙe kafa karka miƙe kafa karka miƙe kafa a je a sa ka aramin nan baka iya karatun ƙur'ani ba karka yadda ba ka tashi ka san me kake ciki Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ka karanta abinda aka maka wahayinsa min kitabi na littafin alqur'ani wa aqimi salata kuma ka da sallah kun ji maganan tsaida da sallah ya shafi yin sallah a kan lokaci da sallah a samu kushu'i a a cikin sallah lokacin da ka kabbarta sallah to ba komai gaba gare ka sai sallar da kai Allah zina hum fi salatin khashi'un ka koyi sallah irin sallar manzan Allah annabi ya ce, Sallu annabi yace sallu muni ra'aytumuni salli karka dinga sallah irin sallar da kaga mutane suna yi akwai ya yi sallan zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai sallama annabi ya ce ka koma kai sallah ba kai sallah ya sake yi annabi ya ce ka je kai sallah ba kai sallah ya sake yi annabi ya ce ka koma kai sallah ba kai sallah saboda ka ba kowace sallah ce ka jojjona ta take zama sallah annabi yakan hau kan abu mai tudu ya yi sallah ya ce ku kalli yadda nake sallah sallah koyanta ake gyaran mashin ma aka koya balle sallah koya ake yi koya ake yi tsayuwa za ka yi ka koyi sallah yadda ake tsayuwa yadda ake ruku'u yadda ake sujuda yadda ake komai koya ake komai koya ake Allah ce inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah irin wadda Allah ya shar'anta sallah irin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar tanha anil fashai wal munkar yana hana alfasha da al in eh, shi yasa duk wanda ya ɗauko lalacewa za ka ga matakin farko na lalacewarsa shine wasa da sallah yau inda za a samu ɗan tsara suka wani ɗan daba a yi yarjejeniya da shi zai tsayi da sallah za ka ga ya fara canzawa har kamanninsa da ka suna canzawa jama'a mun fahimta Allah ya ce sallah tana taka birki ma alfasha da munkari sallah tana taka alfa tana taka birki wa alfasha da kuma munkari da yawa munanan ayyukan da mutanen mu suke samun kansu a ciki rashin tsayawa ne su yi sallah irin sallar manzon Allah alaihi salatu wassalam ai tunda yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da almunkari mun fahimta to in kaga kuma bata hana ba to ba a yin ta yadda ya kamata a yi ta eh, ba a yin ta yadda ya kamata a yi ta amma in an yi ta yadda ya kamata zuciya na samun domin sallah haska zuciya take haska zuciya take gyara mutum take gyara mutum take sai za ka dinga ganin sa ya fara dawa daban-daban daban kai kanka kana kallon sa za ka ga annuri tattare da shi to amma sallah ana yin ta shafshaf ana yin sallah ana waiwaye mutum na cikin masallaci kana waje kuna haɗa ido da shi ta wundo a ga sallah da akwai gyara a ciki sallah ana shi fa zai yi sallan shi zai yi sallan da kansa ya sallame inda za ta shiraka an farko bayan fatiha wata sura karanta shi ma bai sani ba amma haka ne ko ba ka ba zai bi liman sallah liman din zai yi sallar a bayyane a bayyane inda za a idar a ce mishi wace sura limai karanta shi ma bai sani ba to kaga wannan kawai ai kai sallah amma babu kushuyi a cikin sallah kai ka karanta abu a tambaye ka me ka karanta a cikin ma baka sani ba amma yana faruwa ko bai faruwa kaga kuna ta dariya ne yana faruwa yana sallama bayan fatihar raka'an farko shi ma me ya karanta bai sani ba raka'a ta biyu ma me ya karanta bayan fatiha bai sani ba fatiha ma don ya san dole fatiha ne kawai Allah ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar lalle sallah tana hana alfasha da munkari zikirun lahi akbar Allah ya ce ambaton Allah shi ne mafi girma sallah tana daga cikin ambaton Allah as-salatu Wadda ka kaga yana wasa da salla yana wasa da lahira eh sallah ita ce abu na farko da za a fara hisabi a kanta a cikin ayyukan eh duk ayyukan da kai a duniya in dai ibada ce to sallah ita Allah zai fara dubawa ayyuka eh zai ci abinci kamar sallah dauko sallolin a baje su annabi yace in ka ci sallah insha Allah sauran ayyukan ma duk da su wuce in sallah baka ci sallah ba to shi shikenan na bayan kuma ba za su wuce shi sa ka yawaita sallah na nafilfili domin idan aka samu tangarda a farillan akan ɗauki nafilanka a ciki ce maka eh. sallah ake fara hisabi a ɓangaren kisasi kuma domin in aka yi hisabi aka gama to za a zo kisasi shine warware rikicin da ke tsakaninmu kuma hisabi shine ayyukanka na alkhairi da na sharri duka a tantance a baka sakamakonsu daga balaganka salloli kaza kai kowace sallah ana biyanta kaza saboda kai sallolinka kaza din nan kana da lada kaza kowane salatin annabi kaza ake biya kayi salatin annabi kaza yanzu duka abin da ka hada a bangaren salati kaza ne bangaren sadakoki kowace sadaka kaza ake biya duk ayyukan alkhairi to sai a haɗa maka dukkan sakamakon waɗannan ayyuka a nuna maka sai a dawo sharri a ce maka to a sharma kowane ɗaya ga abin da ake biya kuma ka yi kaza ne saboda ka yanzu lissafi adadin ashar ɗinka ai tuba ne maganinsa yanzu kafin mu tashi in ka tuba wallahi duk sun sha wallahi duk sun tafi kera. kuma ranar alkiyamin ko ko taɗinsu su ba za a tayar Eh, to haka munanan ayyuka ma za a yi a buga wa ɗan adam ai wannan buga lissafin idan aka buga bayan an haɗa ga munana ga kyawawa to sai a dawo ɓangaren kisasi shi ne rigingimun da yake kanka da wadda naka yake kan mutane to sai a dawo tun daga ladan ga kuma munanan ayyuka sai a ce to duk wadda ka cuce shi shiga layi yawwa Dubba wayewa a wajen zaluntar mutane wallahi dakikanci ne don haƙƙin mutane shi kenan wani za a ce yana da dubu goma a zunka ga kuma mugun karya farashi da Allah yi shi ne algabar yau mai jima ukun mai jan zalika yau kasan kowane ɗan adam yana da kima da farashi a gun Allah yanzu inda za a ce wani ya kashe mutum ana bukatan diya idan ka ji ɗaruruwan miliyoyin sai ka riƙe baki amma inda za a ce sata ya yi abinda bai wuce dubu ɗari ko ɗari da hamsin sai a ce a yanke hannu shi Allah in ɓangaren laifi ne kana mugun araha amma in ka riƙe darajarka to tsada kake da shi to ana karya farashi ranar lahira saboda ka wannan dubu goma malam idan aka dinga ɗiban sallolinka ana biyan dubu goma nan na rantse da Allah sai ka rasa inda za ka sa kanka kai da kana ganin ka cuci gara eh salloli azumi duk waɗannan abubuwa ka dubi azumin da ka fi jin jiki wadda kai ka samu cikakkiyar natsuwa ka karanta ƙur'ani a natse a ɗauko kawai a ba wani akan ɗari biyar yawa kasan kaga a lokacin za ka gane waye gara kai ne ko shi mugun karya farashin ayyuka ake na zalunci to annabi yace haka za a yi tabiya a kira wannan a biya shi a kira wannan a biya shi a kira wannan a biya shi annabi yace wani ana tsakiyan biyan duk aikin alkhairi sai ya kare ga kuma jama'a waɗanda ba a warware ba to kuma sai a gaya mishi a ce mishi to aikin alkhairin ka duka ya kare ga kuma waɗanda suke da haƙƙi a kanka saboda ka yanzu yadda za a yi balance ne, za a dinga ɗauko laifuffukansu ne gwargwadon farashin da aka yi ma laifin ranar lahira a baka saboda haka wani yana bin ka dubu goma to yanzu baka da abun da za a biya shi dubu goma to amma yana da zina kamar guda kaza saboda haka za a ɗauki guda kaza a baka a madadin dubu gomansa mm. wallahi da haka sai an ware yawwa to yarima matsalar ita ce yau fa mutanenmu inda abinda muka yi a baya yanzu mun taka birki muna ƙoƙarin warware na baya ne har yanzu fa wani ƙarawa yake abun nan ka yarda da gaske za a yi za a yi ko kuma da wasa ne abun da gaske ne so maimakon rigimar da kai ta ɗiba tun daga secondary school kana ta ɗiba har ka taso har yanzu to yanzu a ja layi yanzu na bayan nan a yi tunanin yaya za a gyara yaya za a ware amma har yanzu kana karawa har yanzu kana karawa abinda za ka biya abinda za ka biya har yanzu kuma baka bari ba shekara kusan ashirin talatin kana wannan harƙallan har yau kuma baka bari ba kaga ai akwai dimuwa akwai batan basira a ciki to abin da ya kamata kowanne ɗayan mu ya zauna ya makansa faɗa wallahi malam kama kanka fada kama kanka fada hakkokin da suke kanka yanzu ya kamata ka tashi tsaye wajen warware su wadda kake bukatan yafiya ka nemi yafiya wadda kake bukatan ama afuwa ama afuwa wadda kake bukatan ka biya ka yi yunkuri kafin ka haɗu da mala'ikan mutuwa ka yi abin da ya kamata amma ce har yanzu har yanzu har yanzu kana cikin wannan badakalar a baka makanka adalci wallahi baka makanka adalci baka makanka adalci wala zikirullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ya san abin da kuke aikatawa to sai Allah ya ce wala tuzanilu أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أن أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الله يتي ولا تجادلوا أهل الكتاب Allah ce kar ku dinga ja'in ja da ahalin kitabi yahudu ko nasara illa billati hiya ahsan Allah ya face ta hanyar da take mafi kyau duk lokacin da za a tattauna duk lokacin da za a yi wata munazara ko munakasha Allah ce to a yi ta hanya mafi kyau a yi amfani da kalmomi wadda suka dace a yi amfani da uslubi wadda ya dace wadda za a fito da gaskiya domin a fahimci ta jama'a mun fahimta yana daga cikin matsalar da yau duniyar musulunci ta samu da yawa tattaunawar ba na fito da gaskiya ba na ƙurel ne ko na cin mutuncin jo haka ne ba shi yasa da yawa da yawan tattaunawa da ake ba su da babu amfani a cikinsu ba tattaunawa ba ne abu ne da za a yi na ƙurai wani ma a tashi da zage-zage wani ma a tashi da cin mutunci ba gaskiya ake so a fito da shi ba to ana tattaunawa ne lokacin da tattaunawar kuke so ku fito da gaskiya don a fahimci gaskiya ko wadda za a tattauna da shi din yake so ya fahimci gaskiyar al'amari akan abun da za a tattauna amma ka san ba gaskiya ya zo karɓa ba watakila yayi da wancan kaga yadda aka tashi yayi da wannan ma kaga yadda aka tashi yayi da wannan ma sun tashi da zage-zage me amfanin tattaunawa da shi ku ci gaba da fito da gaskiya a ci gaba da bayanin gaskiya amma duk wanda ya zo domin ya fahimci gaskiya ko kuma a tattaunawar akwai yiwuwar al'umma su fahimci gaskiyar al'amari to wannan babu laifi a zauna a tattauna Allah ce to a tattauna ta hanyar da ta dace jama'a mun fahimta wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan Allah ce face ta hanya mafi kyau mafi dacewa illal ladina zalamu minhum Allah ce sai dai wanda suka yi zalunci daga cikinsu idan mutum ya fanɗare ya kangare to na Allah ce sai ku yi mishi mu'amala irin na fanɗarewar eh irin na kangarewar ba zai yiwu ai a zura ma wani ido yana batar da jama'a ba haka ne ko ba zai yiwu a zura ma wani ido yana so ya ma al'ummar annabi in giza kan turuwa ba haka ne ba e kwanan nan ana ta tattaunawa akan hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa e wai ana magana akan kabaru ahad zanniyu subut aba to wani ya kamata ya faɗa amma wallahi ba wadda aqidarsa dariƙar tijaniya shi faɗan ɗarika ya yarda hatta wannan salatul fatin annabi ne ya taso ya zo ya ba ma shehu tijjani keke da keke kuma babu shaida daga shi sai shehu tijjani kuma shi ne wannan maganin fa ya yadda wannan maganin gaskiya ne kuma ya ne jama'a mun fahimta? to suna nan har a mafarki ana karɓan shari'a to wai wadda shi aƙidarsa wannan ita ce aƙidarsa a kai kuma waɗannan mafarkai da waɗannan labarun duka ya yarda gaskiya ne to ya kamata kuma ya daina maganan hadisin da aka rawaito daga wane wane akwai zato a ciki ko ba zato ga asalin zato a nan amma haka ne ko ba haka ba bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara dubu da wani abu wai annabin ya taso ya zo ya samu shehu tijjani ya ba shi salatul fati kuma babu shaidu to amma ya yarda wannan maganan gaskiya ce kuma yana bautan Allah da ita to wanda ya yarda da wannan komai aka zo da shi ya kamata ya ce akwai zato ga asalin zato anan jama'a mun fahimta idan hadisin annabi ya inganta ba dar a wajen annabi ne ya faɗi shi domin Allah ya yi alkawarin tsare addinin. annabi ya ce kowane bayan shekara ɗari Allah zai ta da zarata wadda za su tsefe abin da yake gurɓatacce daga cikin kyakkyawa. Jama'a mun fahimta? To kaga idan wani ma zai yi suka, ai ba wadda ya yarda da irin waɗannan akidun ne zai yi suka. Allah ya samu dace Allah ya ce lallabi na zalamu minhum sai dai wadda suka yi zalunci daga cikinsu wa ƙulu amanna un unzila ilaina Allah ya ce ku ce mun yi imani da abin da aka saukar mana wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukar muku jama'a mun fahimta ba akwai attaura ba akwai linjila ba shi yasa annabi ya ce idan suka ba da labari labarin da ba ku da tabbas a kan shi kar ku gaskata kar ku karyata ah. don kar ku karyata abin da ya tabbata kar ku kuma ku gaskata abin da bai tabbata Allah ya ce to lokacin da za a tattauna Allah ya ce wa kulu ku ce amanna billazi unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar mana na alkur'ani da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukar muku kaga duk abin da ke hannun so da ba Allah ne ya saukar ba kaga ba yi imani da shi ba wa ilahuna wa ilahukum wahidun abin bautar mu da abin bautar ku abin bauta ne daya ma'ana Allah shine abin bautar mu kuma shine abin bautar ku duk abin da wani ya rike abin bauta koma bayan Allah to ya taɓe ya halaka Allah ya ce wa nahnu lahu muslimun kuma duka mun miƙa wuya ma Allah Allah sai ya ce wa kadhalika anzalna ilaykal kitab kamar haka kai ma muka saukar da littafi na Alƙur'ani gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fallazina atainahumul kitaba Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi kafin ka yu'minuna bi Allah ya ce akwai waɗanda sun yi imani da Alƙur'ani. irin su Abdullahi bin Salam akwai manya-manyan fada-fada manya-manyan malamansu wadda suka zo suka yi imani Allah ya ce to daga cikinsu akwai waɗanda sun yi imani tunda sun karanta sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai waɗanda in suka ji ana karanta alkur'ani sai su kama kuka saboda sun ji tsantsar gaskiya da Allah ya saukar a cikin alkur'ani wa min ha'ula'i man yu'minu bi Allah ya ce to daga cikin waɗannan larabawa su ma akwai waɗanda suke imani da alƙur'ani a cikin waɗancan akwai waɗanda sun yi imani Allah ce to a cikin mutanen kama akwai wanda suke imani da alƙur'ani wa ma yajhadu bi ayatina illa alkafirun kafirun Allah ce ba wanda suke musun ayoyinmu Allah ce sai kafire. in dai mutum zai yi musun ayar Allah to ba yadda za a yi a ce kuma musulmi ne mai imani Allah ce sai kafire. to sai Allah ya ce وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون <laughs> mala da muka manka har goni ne ko Allah ya ce wa ba kun ta tatlumin ƙoblihi min kitabin Allah ya ce baka kasance kafin Al’ur'ani Allah ya ce kana karanta wani littafi. wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin Allah yace baka kasance kana mai karanta wani littafi ba kafin saukan alqur'ani annabi ai bayi rubutu bayi karatu sai ya zo da wani al'amari da ya kare ruwan kan kowa a duniya wala ta taqutuhu bi yaminik Allah ce kuma baka rubuta shi da hannunka na damanka idan lartabal mubilun Allah yace da mabarnata sun yi kokonto inda a ce dama wani marubuci ne dama wani makaranci ne Allah ce za su ce a karance-karancensa ne ya haɗu lakadi labistu fikum umra yace ai a cikin ku na rayu ban taba zuwa ko ina ba ga kuma qur'ani kuma wanda bai yadda ba yazo da kamansa ba karshe ba kenan in baka yadda ba kai ma kai naka Allah yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yamine kuma baka kasance kana rubuta shi ba da hannun damanka idan lartabal mubtilun Allah ce da haka ya faru kuwa da mafaranta sun yi kokonto da an samu hanyar da za a jefa shubha wa mutane bal huwa ayatun bayyinatun Allah ya ce bari Qur'anin nan ayoyi ne bayyanannu fi suduril ladina utul ilma a cikin kiraza zukatan waɗanda Allah ya ba su ilimi kun ji alkur'ani ko ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilmi a kirji yake ya haddace shi ake ajiye shi a kirji ake yi sai baka ga yadda an rama yake ma ƙur'anin ba <laughs> to ajiye shi ake ka tashi ka ajiye gwargwadon abin da ya sauwaka kai ma ayatun bayyanatun fi sudurin ladina utul ilma Allah ce ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan waɗanda aka ba su ilimi yanzu wanda ya haddata alkur'ani jahili ne in kana gani akwai jahilci ka gwada eh, ka gwada eh. Eh. fi sudurin ladina utul Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ba masu musu da ayoyinmu Allah ke sai azzalumai Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana Allah, sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu